Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To kamar yadda muka saba mukan kawo muku abubuwa da za ku yi amfani da su masu matuƙar tasiri wanda za su magance muku matsalolinku, za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wannan da kuke gani shi ake cewa sanya. Wannan garin sanya ne. Kun ga garin sanya ne ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban a maganin matsaloli daban-daban da shi amma a wannan matsalar za mu kawo a wannan bidiyon za mu kawo magana akan masu matsalan ciwon kai wanda yake da matsalan ciwon kai zai iya amfani da wannan garin sanya din ma'ana yana shaƙa shi idan ya ɗan shaƙa sai zai ji yana sa shi zai sha mutum atishawa to wannan ɗan yaji yajin in mutum yana ciwon kai yake amfani da shi yana ɗan shaƙa ba wai shaƙa kamar yadda masu angur ko masu eh, wannan suke shaka ba a kawai kaɗan sa shi kaɗan kara shi kusa da hancin ka kaɗan shaka kaɗan zaka ji yana shigan ka to in Allah da ciwon kan nan zai ware kuma amma ba wannan ba mutum zai iya tafasa shi idan mutum ya tafasa shi sai ya sha a ruwa in ya tafasa shi ya sha a ruwa shi ma yana matsalolin matsalolin ciwon kai da yardan Allah in dai mutum ya yi amfani da shi zai ji ya samu sauki gashi nan wannan shine sanya kun gan shi ana nan yana nan a wajen masu magungunan gargajiya ko islamic center ka ji ka ce a baka sanya za a baka domin tana sa atishawa ni ma yanzu gashi nan alamun za ta sa ni atishawa to haka yake in dai kai to duk wani matsala akan ka zai refreshing din shi Allah yadda. saboda dan yaji yajin nan da yake shiga hatta matsalolin mayu sammu asiri duk wannan mutum yana shan shi to lallai zai samu waraka cikin sauki ba tare da cin sha wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu kada kuma manta ku danna mana alamar subscribe gashi na kasa da jin rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun samu lokaci mun gode